dan adam baya karewa san baya karewa burin dan adam burin dan adam burin dan adam burin dan adam zan je a ah, malaysia malaysia komai da komai har da motar da za a yi shiftin da komai mm, mm, mm, miliyan uku ta yi kaɗan miliyan biyar na miliyan ashirin da biyar karka ƙarar da kuɗin nan ba a zan je china na je china a zan saro irin kaga wani irin gida ma zan gina zan gina gidan nan ne na ga gida a can sai a gina man gidan sai a tuhuman da shi nan sai a zo kawai sai an samu noti da spana sai a ɗaɗɗaure min gidan. shi ma dai a kashe miliyan takwas zuwa goma miliyan goma za ta yi kuwa cikin miliyan talatin a kashe goma miliyan goma ga miliyan biyar a can miliyan goma sha biyar yau sauran miliyan goma sha biyar zan je Hmm, zan ji wani lissafin ne kake ta ne burin dan adam ba ya karewa san baya kin ga na shiga da lissafi hmm, hakkin hakkin batar da ni burin dan adam ai lissafi nake hmm, in na samu miliyan talatin yadda zan yi da ita amma a cikin kuɗin nan fa har da kuɗin zuwan ki maka zan biya miki kujeran maka Kima za ki ci eh, kin ga aka ce kin ci dubu ɗari biyar kuɗin kujerar maka sai a haɗa da a ce dai gaba ɗaya dai ki ci miliyan ɗaya a miliyan talatin na yi na yi kara kan kuɗin ya ƙare na ɗauka ba za ka ci a ke ki ci miliyan ɗaya ni na ci miliyan ashirin da tara kin san ba na son a ma kuɗin jibi ne burin ɗan adam kin ɗan katse ni da lissafin nan barin ɗan tsaya in kin tafi na ci gaba don gaba ɗaya in kina nan lissafin ba zai yi ba yanzu mm, a kuɗin adashin nan komin a aran dubu goma ina da dan uzurin da zan yi da su dubu goma kuma burin dan adam shi yasa nake gaya maka idan an baka albashinka ka ringa ririta su amma lokaci ɗaya sai ka ringa cinyewa matanmu kenan matanmu kenan banda matanmu kuɗin ma idan na samu ai tare muke ci to idan sun ƙare idan kin ɗauko na adashin nan an ci ai ba wani matsala ba ne ai ba matsala ba ce gaskiya to zan baka amma fa sai in za ka ɗora fari ba haka sai ma za ki ci kuɗin ruwa kenan <laughs> za ki ci kuɗin ruwa ba wani kuɗin ruwa in dai kana so sai ka ninka in dai yanzu dai kika ban dubu goma za a baki sha biyu ai na daɗa dubu biyu dubu biyu kuma mm. gaskiya ta yi kaɗan Mhm, ba damuwa ma a cikin miliyan talatin din nan Allah nake ga dubu ɗari biyu da hamsin za ki ci tun da abin haka to ma kuɗin jibi je kiki ɗauko min ina zuwa yawwa idan na je dubai ai dole ne ma sai na shiga sai na bi jirgin yawo nan ma a ci dubu miliyan uku mhm, miliyan uku burin dan adam kenan har abada san

wanda yake bin iyayensa yake sallah yake salati yake zikiri ya Allah ka bani kuɗi ya Allah na roƙe ka ya Allah in ka tashi bani kuɗi ba zan ce ya Najeriya ba ya Allah bai ishan ba ya Allah ba zan ce ya Afirka ba dan ma ai bai ishan ba ya Allah ya Allah ka bani kuɗi wanda zan shiga kamar a ce ana neman mutum uku masu kuɗi a duniya a ce ina ɗaya daga cikinsu yawwa ya Allah a ce ina ɗaya daga cikin mutum uku masu kuɗin duniya ya Allah ni ne abdul nan dai nake ta roƙonka Allah ba ji ba gani kullum roƙonka nake ya Allah ka ban kuɗi ya Allah Allah masu ɗimbin yawa Allah ka ban kuɗi ya Allah kuɗi ya Allah Allah ka ban kuɗi kuɗi kuɗi ma waɗanda wanda duk inda na shigo sai dai kaga 'yan sanda da sojoji da mutanen gari suna kan a kauce a kauce ga Abdul nan ya sauko ya Allah ina wucewa kawai ina wucewa ina roƙonka ya Allah Allah ka amsa addu'a ta. ya Allah na roƙe ka Allah ka biya min buƙatata ni ɗan nan ne dai na turkusa a gaban ka da gwiwoyi na ya Allah ina roƙon ka bani kuɗi daga na ka kaga ana kaucewa ana abdul din nan ne ya Allah ya Allah ka bani kuɗi ya Allah abu ka fiye son kuɗi da yawa wallahi <laughs> ya za ki katse min mm, addu'a ta yanzu in ban fiye son kuɗi ba ki gaya min me kike so in so za ki gaya min mm, me zan so ni da kika gani wallahi <laughs> shi yasa na siya miki kaya kala kala kala kala daga na dau albashi in si in siya miki kaya shi yasa na yi ƙuru na kama hayan gidan nan kuma shi yasa na taji na siya miki mota duk inda kika shiga cikin gawaye na dinga cewa ga mata abdul kin ga kin ni shi yasa ni ma motar da na siya aiko da nayi yi ba bashin banki na karba bane saboda duk inda na shiga a dinga abdul ɗin nan ko ba haka ba ne. shi yasa ko hanya na wuce a ta kallo na idan ku je gidan biki ba magana sai a ce wannan matan nan ce fa mijinta mai aiki a banki hmm, ko ke fa ana mata abdul hmm, kina haka ana kara mata abdul kina haka hmm, to bari gaya miki wani abu gaya miki gaskiya addu'a nake ko bashi in ci ko bashi Allah ka ban kuɗi in je tsakiya Abuja gina mana gida gida mai sunan shi gida daga shugaban ƙasa ya yi yamma da convoy ɗin shi nima sai in yi gabas da convoy ɗina in haɗa katangata da manyan masu kuɗin duniya a abuja in koya kika gani haka ne ba za mu huta mu fara sabuwar rayuwa a abuja yawa yanzu abin da nake so kwanta lebes hanki baccinki barin ci gaba da roƙon allah mu dai addu'a tare mana yawwa daga hannunki Allah ka san abin da yake raina ya Allah ya Allah ga ta nan ya Allah muna roƙonka Allah Abdul ɗan nan ikon Allah ha me nake gani haka ai ikon Allah ya fi gaban wasa dare ɗaya Allah kan yi baturi A ina ka samu wannan motan haka mai kyau? <laughs> Wato Zainab, ina faɗa miki akan ƙaunarki da sanki. Babu irin sana'a ko aikin da ba zan yi ba. Wannan mota da ke gani to gaskiya aikin direba na samu. Akwai wani mutum a nan tudun wadawai ina jin ko Alhaji Abdul sunansa ne wani ma'aikacin banki. To kawai shine sai ya samu sanarwar cewar yana son direba da zai dinga kai matarsa uwa ko suna dan zuwa yan gurare da yawa kawai sai na karba ba don koyi ba kawai saboda ki buri na da farin ciki na kawai in gana dana ki a gaban mota duk inda ya kamata in kai ki in kai ki Allah ko Allah ina ga miki saboda akwai motoci a gidan fa akalla sun kai mota biyar ko shida sai wacce na gana ma hawa hmm? to kin ga ko saboda ke ai kawai din gani ko da kike je unguwa gidan suna gidan biki kawai dinka kai ki gana ɗana ki a gaban mota kawai mun zagaya da ki wai in tambaye ka me yasa wai kai kullum duk abin da nake so a rayuwata shi kake kokarin yi ne ba Zainab ai kauna ir take sa mutum ya farin ciki sauraka duk far kaunar da ba za a sanya farin ciki a ciki ba ai ba ta da wani amfani buri na in ga na yi aure na gina miki katon gida a Abuja irin wannan motocin da yake gani ya sa miki kamar guda goma sha biyu Allah a inda ana hawa son mota ma mota zan dora ki bari fa gaya miki wani abu ni fa buri na a ce me girka miki abinci ma a gidanki na siya mata irin wannan mota gaskiya na ji daɗi ga masoyina nan ya samu cikan burin shi dama kullum burina ka cika burinka kuma ka fara samun burin na ji daɗi shi yasa na ga duk kayi wani fresh ka ƙara kyau wato ai ai dama can da kyan kawai ɗan rashin dan taro ne kin gane ko kin san akwai wanda zaki gansa akwai dan abin nan amma to rashin sai suke gaba ɗaya sun bushe gaskiya ne to me zai hana mu dan shiga ciki kuma anan za mu tsaya a no kawai abin da yasa wallahi ina dan sauri ne ita matar mai gidan na kai ta gurin kitso ne shi sa ce to gaskiya kafin na ɗauko ta in kai ta gida sai na zo na ganki kin san ƙaunar ki fa ni yadda kika san kwayar bature haka nake nake ƙaunar ki a cikin zuciyata da safe in ganki da yamma in ganki da kuma da dare ma in sake ganin ki kin san kwaya batura an ce so uku a rana ko to haka ni so uku a rana nake ganin ki sosai to dama umma ce na ce mata bari fito mu gaisa da kai sai ta ce min in gaishe ka na ce zan gaya maka Allah sai <laughs> wallahi ko in na gaya muke ta mara zaki mamaki wato I love you fa da kanan har Lagos. Na gode. Za ka dawo an jima ko? wala na ga miki na ma wuce Lagos I love you dokanin har Ghana to shikenan sai sai kin ji an jima sai ta zuciyar kaɗan adam shi arziki ai nufin Allah ne burin ɗan adam baya karewa san baya karewa am farida kwana gari wallahi gari alhamdulillah ga wata kin san me ke dige ni sai kin faɗa wallahi ina so in ji ana lissafin miliyoyin kuɗi saboda kin gani ko irin wani gidan biki karamin gidan biki gidan suna ni duk ba fa burge ne yake ba na fi so in katon guri in ga manyan mutane manyan ajiyoyi a gurin sai in ji wani daɗi a'a Allah zai ina zan samu lasu nake so mai bala'in kyau kamar na miliyan uku ko na miliyan biyu miliyan uku ko eh miliyan biyu hmm? Fadila gaskiya kin fiye san duniya da yawa. A har kullum kamata yi, ki dinga tunawa za ki koma ga mahalicinki. Wannan san duniya da ke ina ganin ba daidai ba ne. Kullum ki dai zancen ki ya za ki samu kuɗi, ya za ki samu kuɗi bayan rufin asirin da Allah ya miki baki a gani. sai ta zuciyar kaɗan adam shi arziki ai nufin Allah ne burin ɗan adam ya ƙarewa san ya ƙarewa burin ɗan adam burin ɗan adam burin ɗan adam burin ɗan adam wa alaikum assalam Afirka da yaji yawwa zauna zauna sannu ka saki ka fa kamar yadda na tumakar gidanku ba wata matsala kai da ka yanzu idan ma girki kake so ka ringa faɗan wanda kake so a ringa girka maka ba wata matsala kai da ka yanzu in kana son abu a gurin mai gidana ma ka gaya min ba sai ka gaya masa ba bari ɗan ɗauko maka wani abu ma ka kashi to <laughs> ga duka ga inga ta <laughs> ga wannan ka shi ka ɗan sai wani abu Hajiya wai da gaske kike ko kuma banki za ka yi miki? A'a kawai dai naka ne na ba ka dan sai turare ko ɗan wani abu ka hidima da shi. Wani din? Hmm? Allah saka da kai. Amin amin ba komai ba. Ba komai. Hajiya insha Allah ki shi sai da aljanna. Ah. <laughs> Na gode Hajiya. Haka da mu. su kai hatta ma ƙawayena da duk wani wanda baya son mu'amala ta da kai su ma na kore su saboda na ga suna so su shiga tsakanina da kai akan soyayyar mu kuma akan ka babu abin da ba zan iya ba zan iya kashe kai idan har na rasa ka wallahi dukkan abin da zaki faɗa akan kawuta kawai ina kallon sa a matsayin lami da kin san matsayi da darajar da na sa ƙaunarki a cikin ta da za ki yi mamaki ni fa akan ki zan iya kashe kai matsawar idan na kashe kai na za ki farin ciki da kisan na abu ɗaya kawai nake kihi kuma nake tsoro idan na kashe kan nawa za ki aure ni amma ban da haka matsawar za ki farin ciki zan iya kashe kai na ba kuma ba inda kisan na dai sa ki farin ciki gaskiya yanzu na tabbatar da cewa kana suna kana ta dama haka kake suna? ina ƙaunarki fiye da haka ba to kai ma dai ka san Allah ne ya haɗa da kai babu wanda ya sai raba ni da kai sai Allah mun nan tare insha Allah to ki dan yi min dariya in haƙurin nan ko insha Allah yawwa wannan talaucin da muke na cewar a ba mai gida ban kuɗi in ce babu mai gida babu abinci a gida mai gida ba kaza ba kaza in Allah da mun kusa fita daga wannan kai arziki ni na ɗauka ka gaya mun menene ya na ne balarabe ne to zan koma alhaji balarabe na hajiya talatu na talatu ikon Allah barka ka asari arba'in za ta shigo ka ji wani batu ai aboki na zaka same su wa'annan Allah haba mutum yana kai fa dama can fa barin gaya maka wani abu kallar kuɗi ne kura. wallahi kadara ne kai alaji za su samu fima ko ya kace aboki na sosai ma haka ne ya same su wallahi ya gama wallahi ka sa arena naji in dai kuɗin nan suka shigo wala bisai na siya muku mota dai ka ji mutum ina imana aboki na fa ko niyyarsa kyakkyawan niyya ce akan kuma ni na yadda da shi ga san dalili ka ga fatin daga yanzu mun fara daga lemo ma to ai kaga da zarar kuɗi sun samu ai mu shi kenan kakan mu ta yanke saga shi ai aboki na Allah ya tabbatar idan ba za ka ba mm. ko a makaranta ba ga yadda yake yadda yake harka da manyan yara bane ba shi da dama wannan fa Allah kadai ya san abin da ya goye a nan gurin ai ba na san arena mu ka gane mm. yanzu ka gane wani ma'aikacin banki nan a nan tudun wada kawai na samu labari wai yana da mota kusan biyar ko shida yana neman direban zai an kai sa unguwa na ce kawai zan yi ba dan ko ba kawai dan mu dan samu ta AAP da fasawa a noma ai da guduwa mu kanmu yanzu wani dan cilin ya kama ko za a dan fasa wani guri ba kawai ka mana zaka yi mu danna ba sai mun nema mana shan wahala to shikenan kurin wallahi yawa shi za kawai cikin ku dauka kawai kun yi mota a amma shikenan mun gode Allah wallahi wallahi nake gaya ma yau a wannan gobe a wannan shine magana kai da inda muka fi zo an san cewa eh mu ne yau fa alhaji lemo kawai ka sai mana ba nama Allah Aa ah, bari mu gama sai mu dan ne gurin gemu shi ne a to a nika yi kada babban alaji sai babban alaji sai ma sun zo Allah ya tabbatar alaji abun amun Allah ya Allah ka miliyan dubu alaji malam kai da an ga wulakanci kakan mu ta yanke saka da Allah da kullun sai mun ci saniya malam kenan da a rinka yi mana shi ne magana abin da zan faɗa saniya ai karama arniya ce mu gama ji a gaske ba ne ba samun kai ba ke ki zan zuwa amma sai na ƙara huta a ka dai ta suwa kamata ka tashi Allah je ki Allah sai na sake huta ka taso je ki zan zo Allah wurin dan adam wurin dan adam irin wani burin dan adam burin dan adam Zainab hmm? kin san fa na faɗa miki cewa son ki da ƙaunar ki ya sa na kan ji duk wanda na gan shi a tare ki ina jin haushinsa. sa ko ba kuma bane gaskiya kishi ina da bala'in kishi yanzu me kake so a yi yanzu abin da nake so da ke duk wani saurayi da yake zuwa gurin ki ki faɗa masa da kai kada ya ƙara zuwa an maki mutu. saboda gaskiya ba na jin daɗi idan na gansu kin san ba komai yasa fa nake wannan kishin wallahi soyayya ki ta a cikin zuciyata to shi kenan, ni kuma Allah ya dana maka alƙawari zan gaya musu daga Musa har Rufa'in ka gani ba son su nake yi ba to nake kin san me yake so da ke dauki hmm. wayarki ki sa delete or ki goge lambar kowa a cikin wayarki da abin da ka ce shi za a yi ka gani ko gaskiya san cewa kai san da nake maka da ne duk wa'incan shirme suke yi kai ka san babu kamar ka ai a na sani to akwai wani mai zungure da kiya da nake jin mafi zake za gurin ki wani ko rufa iko waye gabaɗi kin goge shi ma tun yaushe na goge alhamdulillah shi da wannan musa duk kin kore su ba son su nake ba alhamdulillah in na kore saboda ka? talatu talatu na'am to mana haba ya aka yi ne wannan zauna ki sha labari to ba kuɗi dai in gaya miki dai miliyan goma sha bakwai nan sun hallara. Kuɗi na kace? Warai kuwa. Kuɗi dai namu dai na kuɗin sabis. An biya kuɗi suna nan kyakkyan lakadan ba a ajalan ba kware kuwa kuɗi sun hallara shine zo in gaya miki kuma bakin ki ba ki bakin ki ki na gaya wannan Allah Allah so tsaya ba wannan ba ina alƙawari na ah, wai amarya kishiya ba kace ah, to ai ke ce ni wani na me to na sarka ta ko kamanta? manta haba da Allah an dan ta sarƙa ne ma na tsanna ɓata lokaci na ai abin da zan sai miki yafi karfin sarƙa ai ko mota kika ce in sai miki zan sai miki me yayi kuma sarka Allah Allah kai tawa iya guda ai ya samu iya gudan ne ba sai kin yi ba ai namu ya samu abinda za a yi yanzu hmm. da Abdul za mu je saboda su muke da gugu sai tukunya muna karɓar kuɗin nan kawai Abdul mai aikin banki na na nan eh, kucin nan sai banki kawai za mu wuce don kan mu tsaya wani ɓata lokaci. na ya taimaka. Insha Allah. Sa a dace. mun saboda mun yi da shi dama na ce bari zo sanan muke yanke san da za ni yau yanzu za mu fita da shi mu je mu daga kuɗi sai mu kai banki sha bakwai sha bakwai to Allah ya taimaka tsada lafiya tsada lafiya yawwa burin dan adam kenan har abada san ma ya karewa arziki da abin ne ya saka cikin cikin farin ciki wato wani abin alheri ne isa min shi to bari zo maka albishir a matsayina na makocinka kuma dan uwana ga katanga ga katanga kaga yan uwa kenan wato ina service service na waya eh, eh to shine eh. shine yadda za a fili na a ina a cikin fili na filin ka wanne wannan wannan wannan nan gashi dai nan mm, to sai aka yi to kaga kai ma'aikacin banki ne ni ko ba na so in na karɓi kuɗin nan sun da kuɗin nan sun kai miliyan goma sha bakwai no sha bakwai <laughs> miliyan goma sha bakwai eh. hmm, baka ce musu ni ma gaban gidana zan iya ba da sai a bamu miliyan talatin da hudu ba an yi jumla ai shi tsautsayi ne kasan shi accident ne fadowa wa to in kai accident din kai samu kai za ka yi jiya kai kadai saboda wannan kuɗin nawa ne haka ne eh saboda haka abin da yasa na zo in same ka ka kai ma'aikacin banki ne nake so idan na karɓo kuɗin nan me ko in bar su a haka sai in kawo maka ka ajiye min a bankin ka duk sanda na dan buƙaci dan wani abu zan dan dauki bai fi dauki yan dubu ɗari da hamsin ba ni yanzu <laughs> kayi dabara saboda dan kashi <laughs> kayi dabara eh. na ce kayi dabara eh. miliyan goma sha bakwai kuma za ka ɗauki dubu ɗari da hamsin ma ne. Ah, ah, ah, ai ni dan uwanka ne kuma makwabcinka ka zari dubu hamsin in ya so ni sai in cika maka hamsin ɗin da ka cira in ya so miliyan goma sha bakwai cif cif <laughs> sai in ajiye maka da ai kuɗi ba a masa gibi mm, mm, saboda ina da ƙara'i da zan yi dole sai na ci ɗari da hamsin mm, ka gane eh ka bari ka ɗau dubu hamsin ya ishe ka miliyan goma sha to dama dai abin da yasa bari sai in kaiwa wannan a'a tunda mm, mm, a ah, to kai mm, kudi na ne to ɗauki ɗari da hamsin ɗin ba damu saboda haka idan sun kawo kuɗin zan maka magana nan da kwana hudu ko bakwai ina ah. jin <laughs> za su na ce ka tsaya abin da za a yi mu je mu karɓo kuɗin in ya so tunda ni ma'aikacin banki ne sai in ajiye maka a banki shine abin da nake so ai duk lokacin da kake so sai ka dinga zaka karkadam ni da mu abin da yasa nake saboda kaga makoci tamkar dan uwa yake arziki nufin Allah mai hakuri wata ran yakan samu fadila burin dan fadila yake fito mana kin kin ciya kin fice bacci wallahi wai me ya faru kake ta kwala min kira ne <laughs> ki mun jaji na ce ki mun jaje jaje kamar yaya kamar yaya ba ki san me yake faruwa ba ne ki duba wannan makwabcin nawa makwabcin nan nawa wai a rasa duk garin nan duk girman gidan nan a rasa inda eh, antina za ta faɗi wai sai a ƙofar gidan shi yanzu haka an ce za a irga kuɗi madararsu madarar kuɗi naira miliyan goma sha bakwai a basa ni ina nan a zaune ba a ban ko sisi ba to ni tsakar gidana me yake miliyan goma sha bakwai kwa kace naira miliyan goma sha bakwai farare za a irga a bashi to yanzu yaya za a yi abin da zan yi kike so ki ji to shi nan barin gaya miki yanzu saboda bai je makaranta ba ni ga banki saboda ina aiki a banki wai zai kawo min kuɗin in ajiye mai daga bayan buɗe mai account to so nake ya kawo sai ya ga banki tun da <laughs> ga wanda mahaukaciya ta yayi shi <laughs> ko kuma ga wanda aka sha da adda zai dau miliyan goma sha bakwai <laughs> to so nake yi idan aka kawo miliyan goma sha bakwai sai in yanke hukuncin da ya dace da shi kaga ku shi kenan ka yi farar dabara yanzu ai shawarar da nake nema ta biyu <laughs> don na sa shi a gaba eh. in sai da muka je suka yi turanci na yi suka yi na yi aka ci nan da kwana uku kin ga litinin kenan eh. za a kawo kuɗin to yanzu aka ba da kuɗin in muka karfe su kashi mm. in muka ba su takardun in aka gama komai ni na san me zan yi karasa a wuce wajen shi yasa nake ƙara son ka akwai ka da basira ai kawai je ki kama ruwan sanyi in sha saboda ina ciki ina ganin jarabawa gaba ɗaya garin nan a tsane ni ai a yanzu a shekaru na hakan ya kamata a ce koda miliyan dubu biliyan za fa kai kuɗi komai ya zuwa ƙarshe koda a ce biliyan dubu na miliyan dubu biliyan ɗaya kenan in fara maneji amma a ce har yanzu wai wai wai makwabci na makwabci na ga katanga ga katanga wannan antena ta tsallako tsakar gida na mana ba shi kenan ba ba ga kuɗin zai zo hannunka ba to shikenan ka shikenan ba in kawo mu ruwa in sha mutane ban da bakin ciki ba ni ya kamata a ba biliyan goma sha tara nan ba sha bakwai din nan ba da bakin ciki kawai iskanci irin na mutane sai a ce a kofar gidan shi ni zaman me nake yi? ko ban san yadda zan kashe miliyan goma sha bakwai ba ne ka kwantar da hankalinka ka saki jikinka ka samu kuɗi dare ɗaya Au, kai yanzu akan magana kuɗi ma sai ka tsaya ka yi tunani. No, Hajiya. Hajiya ai baki san da bane shi ke faɗa haka. Hajiya ni fa akan kuɗi zan iya yin magana da ƴan mafi masu yankan kai. In na mutu su yanke na su bani kuɗin yanzu in kashe. Hajiya ai tunani nake Hajiya tun da kina da wannan filanin ɗin? amma kika san da ni in sanya da zan yi. Hajiya kafa ki manta na kammala karatuna rashin aikin yi nisa na karɓa aikin direba. ka san fani ka daɗe kana bala'in burge ni kana burge ni ah. kawai dai <laughs> ba hajiya <laughs> to hajiya yi ni ko baki faɗa ga mu da ka wannan ci gaban ai na san ke mai ta ce amma yanzu hajiya abin da nake so ko mm. mu tattara magana kauna a gefe hajiya waɗannan kuɗin tukunna mu tabbatar da sun zo hannu shikenan ba wata matsala eh kuma yadda kika tsara din haka zamu ba wata matsala insha Allah za mu samu nasara a kai hajiya ah, lalle a shiga ma kana son kuɗi haka <laughs> ai moni mon ga hajiya ba da mu hajiya shikenan babu wata matsala insha Allah ai da kin kin kasa ma gaba ɗaya na rasa inda zan zauna a shi haka kake son kuɗi kai ma ha hajiya hajiya hajiya ne ba zai gane ba ba ai ba zai ma taɓa ganewa ba in kuɗin da suka zo ai mun warke za mu huta mu ji daɗin rayuwa Allah hajiya sosai ma Waye da nan ake biyan kuɗin jirgi zuwa Dubai. Oh, ka taɓa sani ba? Kai, ka wai ganin fa'i. Za ka shiga sabuwar rayuwa. Ai suna zan canza. Tsakanin ɗan adam da kuɗi, tsakanin ɗan adam da kuɗi. Wani sai ya nema ta hanyar halaku wani kunsi ya ɗan kauce. Zafin nema ba ya kawo samu a kawo sawa bugar ka can bugar ka can ka rawo tun da kaga zan bude jet din nan kake ta mita ha wai an gaya maka kai kuɗi banki wasa ne to barin gaya maka sai an ɗauki bayro sai an ɗauki takarda saboda a koya maka yadda za ka yi sainin idan za ka dinga zaren ka. wani irin sani kai kamar da ni wani fa gidaje na fa san abin da nake yi ni fa kuɗin nan fa da so ne da ko sanda ma mutu da shi me kun rika tafiya da su a haka me magana gara anan ko magana dan sanda yanzu baka yadda da ni bane na ce baka yadda da ni bane a kai na yadda da kai wai saboda tsaro tsaro to shikenan <laughs> barin kulle jet din in zo in dau bayro in fara koya maka saka hannu a nan wajen <laughs> ina zuwa to ha ha, kawai kai ka san yadda ake kafa kafa da kuɗi kuwa bari a wannan zamanin da kowa idan sa idan kuɗi ha ni ba ka muka da kai ba ni ce muka da kai za mu tafi banki amma ka ɗauko ni ka shigo ne cikin gida ka jira ne sai mita kake to ba dole mita ba haka muka da kai ha ni abin da muka yi da kai za mu je banki za a aje kuɗin nan ba cikin gida za mu shigo ba a ka kuɗin nan ka fi ka aje na anan ban kai ba ban gida aje ba ne kai ba ban gida aje ba ni ne ban gida na ce ni ne ban gida ba <laughs> gidaje ni da kai za mu ga waye ba gidaje ina zuwa tawo ga gaya miki yana ganin kamar wasa ne ni na ji a jikina na ji a jikina na gaya miki ni na ji a jikina in cewa zan yi kuɗi zan yi kuɗi sai yanzu ne daga na su zahiri kash na ce kash to yanzu ya kai da gawar ina da can wajen hayin kumashi in tuba akwai eh, jeji ba ba akwai rafi ba to kin sarrafin akwai kadoji akwai manyan kifaye kawai sai da na je tsakiya kawai sai na je bashi addu'a ta idan wani kifin ya yi haka da bakinsa shi kuma ya taho sai sa haɗi ki ya rufe ne tun da zan ta addu'a na ce ubangiji allah ya saka da wani ya ganka ba wanda zai ganni ba wanda kuma ya ganni kuma allah yadda wani kifi ne zai mai hadiyar dabina kawai kwaro <laughs> ya gama da shi ban yi kokari ba ya kamata aiki ce mun champion don ina san <laughs> ni mai kokari ne yanzu abin da nake gaya ne akwai wata miliyan ashirin miliyan ashirin da na fara daga wani ɗan kasuwa ne ya ce ne wani da gidan shi Yanzu sha sha sha ba mai ya tafi banki <laughs> ya kai kuɗin shi wai zai kawo ma miga ma'aikatan gwamnati da lebaranci wai in sa mai uban waye hana shi zuwa makaranta uban waye ya hana shi zuwa makaranta duk garin nan ki gaya wato ni da na yi karatu na yi bautar ƙasa na gama kawai sai dai su suna da kuɗi ni ina wahala in ina bautar ƙasar da na yi ba za ka yi ta a wanzar <laughs> ki bari kawai ai shi sa kawai yanzu kin ga dama kun na na ce kuɗin farko miliyan talatin wanda ga sha bakwai wanda ashirin nawa talatin da bakwai <laughs> kin ga an samu rara ke haka ya kamata yanzu dai bara in zuba maka lemo na ga ka ɗauko rana ba damuwa zuba da duka <laughs> yawwa yawwa matar arziki <laughs> ki san wannan abin <laughs> da sanyi ba ai shi sa ne maka tanadinsa amma da sanyi ko? shi kina ji na? Mm. a to idan na je na ƙara miki aure ko na ƙara miki aure me a cikin nan wajen ya haka dai tukunna kafin mu zo ga wannan maganar shi ne ma akan gaba kin san ita rayuwa ba ta yiwa sai da kuɗi kuɗi sun samu kuɗi sun samu ga su yanzu abin da za ki kina ji mm. in sake duba wasu ko ina ne sai mun ake ba sa ta aminta. Shi ke mai sauri ka ɗaukar gwamnati. hello hello hello zainab eh ni ne dan girma Allah me ya faru me yake faruwa ne dan Allah ka faɗa mu wallahi da ka kira na ji daɗi kina ji ba dan Allah abin da ya faru da ni da ke ɗazu ki haƙuri to kenan ba damuwa na to shikenan to yaushe ka zo ki yi haƙuri zan zo zan zo zan zo insha Allah zan zo in same ki to Allah ya kawo ka lafiya ina jiran ka har na ji daɗi wallahi hankali na har ya kwanta kin san ina son ki ki rike hakuri zan zo yau to sai na zo to shi kenan ya wuce sai ka zo muke ta kewayen neman ka mun neme ka mun rasa wallahi kaga Ahmad ce yana Ahmad ne yana gida gaba ɗaya ba kansa ba gindi an rasa yanda za a yi shine muka ce bari mu zo mu dauke ka shine waya kamar mata kiran waya kamar kamar bizi kike danna mana to ku kai shi asibiti mana to ai shine muka zo gurin ka maganan mota a ce maka a dauke shi a je a kai shi wal wal wala ina da uzuri ne dan Allah ku kai shi asibiti kawai ah, babban arziki dan uwanmu ne fa ko ka manta ni dan uwa ne aboki mu ne da ni da kai da shi dukkan mu to shi ya ce muku ina da uzuri yanzu uzurin sa ya fi nawa saboda Allah amma amma babba alhaji kafin ahmad fa aka ce maka yana kwance ba lafiya fa yana gida muka ce bari mu zagayo gurin ga tun daga ka da mota a dauke shi a je a kai shi asibiti ko baka fahimci me muke faɗa bane ne dan Allah ina zuwa dan Allah dan Allah shi ya ce ga adai da tsahu ku haushi ku je ku kai shi asibitin ko zan zo asibitin in same ku dan Allah gaskiya ka yi ƙoƙari sosai karfa mu samu matsala asirin mu ya tono to gaskiya ka yi ƙoƙari ce yau ya gida da Allah ba ki ga wani abu ba ne ana maka ban ga kowa ba ya aka yi ok a ba wata matsala shikenan amma ya na ganki gaba ki dai yau ba a cikin hayyacin ki ba wallahi ban da lafiya ne ba na jin daɗi kwata-kwata to yanzu mun yi wa da mijina zai zo ya kai ni asibiti asibiti To mu mana da zauna in so kin ga sai na raka A'a ba wata matsala ki je kawai. Mun yi waya zai zo ya kai ni ba daɗi kuma ya zo ya tadda ki ya ga kamar za a baki ke kaɗai ne. Kamar yaya? Kin san daman fa nake raka ki asibiti ko? Na gaya miki ba na jin daɗi. Babu wata matsala. Ba komai. Yanzu kina nufin in je kenan? gaskiya ki dai kin ga yanzu da ya zo ya ga a barki ke kaɗai kina zuwa ba daɗi kawai tun da ya ce zai kai ni kawai ba ku matsala ki je shi da kawai da tuntun cina idan kun dawo na dawo ta shi ke ba mu zai Allah ya kara sauki to na gode Ajiya kina ji ba? A'a, ai na gaya miki da wannan jan motar na fito wacce kika koyi mota akai ba? Eh, ga wata na ciki. wallahi duk inda ya kamata in jefar na ga mutane sun sa ido akai a tana cikin motar amma duk abin da ya kamata ina ba zan kira zan kira ina zuwa haba dan Allah jalab ya haka mun ma sakin biyon nan a ya zai a ce tun ɗazu ina kiran ka a waya ba za ka ɗaga wayata ba wai me yake faruwa da kai ne har abokanan ka fa muka je da su neman ka ba mu gan ka ba ina ka shiga ne to a gafara da cikin motar dan Allah a kin ga Zainab ki je gidan nan zo in same ki ki je gyaran zo in same ki nace ko haba Abokina, kaga tun yanzu ko? Kaga wulakanci. Wai yanzu wannan gayan tun ba a ji 'yan kafi da ba, har an fara ganin hanji. wai ahmad mu zo mu gaya maka ba shi da lafiya a zo a kai shi asibiti ga mota ka zo da ita a hannunka amma wai mu zai wa rashin mutunci mu zai wulakanci mu zai tala ƙasa ido shine ya ja ya tafi ko ni babu abin da ya bata mu raina wato mu uzurin gaban mu dan uwan mu ne yadda yake dan uwan mu haka fa dan sa ne to yana kwance asibiti babu lafiya ya kamata a ce uzurin mu ya kamata yayi ba wai uzurin gaban sa ba a gani tun daga nan ma an fara samun matsala da kai samun abu kaga daga ta gaya ma wannan fa ilimi ne babba karatu ne mai girma wannan gwara da Allah ya sa tun yanzu ya fara mana haka domin yanzu kamata ya mu tashi kurin tsaye kayi karatu na yi shi ma karatu yi mu nemi na kanmu kurin saboda ka san matsala guda daya dogaro da wani Allah ba Allah ba musan matsala ce a rayuwa mu rabu da shi mu rabu da karerayin da ya mana kawai mu bazama mu je mu nemi na kanmu mu ma kurin. Allah ya ba kowa sa a shi kenan ya fi sauki ko ya ka gani gaskiya ne wannan ma fa shawara ce saboda kaga kai namiji ne namiji ne saurayi ba tsufa muka yi ba ni ma haka eh, saurayi ne yadda shi ma ya je Allah ya bashi mu Allah ya manta da mu ba da karfin mu a jikin mu sai mu je mu nema an Allah da Allah duk zai zai ba mu abin da zamu sha insha Allah kai baka san wani abu ba ma wallahi tallahi ba dan ba dan ina tsoro ba ko wallahi kamar ishake shi wallahi ai abin bai kai na faɗa ba ai ba faɗa bane abin zamu yi mu nemi mu nemi yi mu rabu da shi lafiya mu rabu da shi lafiya ka so kai mana ƙarya ka ce zaka babbake mana giwa zaka babbake mana dawisi in kai kuɗi zaka yi mana wannan zaka yi mana ka ga wai tun yanzu daga fara samun yadda ma baba ma kuɗin aka yi ba fa ya fare mana wulakanci mantuwa ne dan adam nasa irin wannan ma irin su ya zo su zo su lame mu amma suna samun burin su ba nan ba san manta da mutane shikenan ya je ga duniya nan ga Allah haka ne ba na abu mu je kawai Allah ma bai manta da mu ba ni mu je mu shiga kin san wani abu zainab sai ka faɗa ni fa ji nake kamar in ɗauki zan yi ya ki a ganin bayana in tafi da ki Allah ko sosai ma kuwa <laughs> kana suna da yawa ban san abin da ya sa ba kin san kullum gaya miki nake na matsa na matsa na matsa na matsa a bani dama in iyaye na ai abin nan kawai a wuce gurin nan kai ka san dama ina son ka ko ba gaskiya ba ni dama tuntun na so ka turo ka ce min a'a sai ka samu aikin nan to ni ka san dama ni san da nake maka so ni na tsakani da Allah kuma ka san dama umma da abba suna son ka na sani kin san shi kansa wannan aikin direban da na karba kawai na karba ne saboda ki Allah ka daure kawai dan dinka samun dan abin da za a dinga dan ci ana ragewa amma banda kimiyya za ma a ce in gama karatu na kuma yanzu dinga aikin direba ni fa ban ki ce aiki na samu zan ninka samun irin miliyan talatin a wata kawai ina kashe miki su Allah zai kawo lokacin kar ka damu to yanzu yaushe ke ganin ya kamata in iya yana magana su zo a yi magana guda ɗaya ai kawai ka turo mm, ba kawai ba din amma ina ganin kamar ya kamata ki fara iyayen ki magana ki ce yaushe suke da lokacin da zan turo iyayen naku mm. haka ne zan faɗa musu kar ka damu ai ita umma ka san bata da matsala abba ma haka Allah duk wannan mai sauki kuma baki da <laughs> ba ina son ka ba ai su ma suna son ka Allah wallahi <laughs> na koma kawai zan samu umma za mu tattauna da ita akan magana sai in kira ka a waya sai in maka bayani ko me ka gani an jima kaɗan zan miki wa an je abin yake sai in yi maka bayani na ma manta akwai wani abin daɗi da na ajiye maka barin ji in kawo maka Allah wai da na sai na saboda kai ma na dafa shi to shikenan kawo maka Ni da ma yanzu abin da na zo na gaya maka cewa ni na riga da na tsai da miji. Saboda haka ka yi haƙuri. Ka gani? Kin tsai da miji. Dama sai akwai wani wanda yake bare a waje wanda har ya fi ni muhimmanci bayan muna dangi ɗaya? A'a, na san cewa mu 'yan uwa ne, amma ba za ka fahimci abin da nake nufi ka san shi so ba daga nan yake ba ko haka Allah ya daura min san shi dan haka ka ya hakuri ba zan iya zama ba ni ne fa na san na kaga tafiya zan sai an jima shi da mijina ya tafi shi kenan hankali na kwance matsala ba matsala kamar ya duk inda ya kamata a ce naje na fad daga wannan to idan mutane na kai to shi sa kawai ni a iya tunani shawar ki za mu ɗauka kawai mu bari idan dare ya yi sawu ya ɗauke mu je kan hanya can inda babu wanda zai gamu kawai mu jefar da gawar yawwa to kaga ka ai bi na san kanka je ka zauna ga lemonan ka Allah bakin kin san cewa makoro na gaba da a bushe ki ai na gane ne ka ka jiga ta ne kawa da ka zauna ta da kyau shali ne ce nan jika kuɗin ci? Ha jika kuɗi ci. kai kokari ki saki ki cire ne ah! Bye. السلام عليكم الحمد لله